وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فاتقوا الله سبحانه وتعالى واشكروا نعمه عليكم وأحسنوا فإنكم بذلك مأمورون قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي الله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرون فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم والإحسان هو الإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه عباد الله ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من من حر أو حرور فمن نفس جهنم الحديث متفق عليه قال ابن رجب رحمه الله روى ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية يقول فيها إن الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب واتخذوا الصوف شعارا ودثارا فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه وإنما كان يكتب إلى أهل الشام وذلك من تمام نصيحته وحسن نظره وشفقته وحياطته لرئيته رضي الله عنه عباد الله إليكم بعض ما له صلة بفصل الشتاء أولا فضل إسباغ الوضوء على المكاره كما جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ثانيا إطفاء النار قبل النوم لما أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ثالثا كراهة الصلاة وأمامه نار لأن فيه تشبها بالمجوس عبدة النار رابعا جواز المسح على الخفين وما في معناه بشروط خامسا تفقد المحتاجين لأن الحاجة تزداد في فصل الشتاء إلى الطعام والملابس ووسائل التدفئة سادسا تفقد أرباب الوظائف الخاصة كالهرس والرعاء ورجال الأمن نزودهم بالملابس الشتوية واللغف والطعام ووسائل التدفئة لا سيما الذين يحرسون الحدود والطرق والمرابطون في الغابات والبراري نزودهم بكل ما يحتاجون إنهم يسحرون في حماية البلاد والعباد ونحن آمنين مطمئنين في بيوتنا وندعو لهم بالثبات والنصر والتوفيق سابعا انتهاز أوقات الشتاء بفعل الطاعات بصيام ما تيسر من نهار وقيام ما تيسر من ليل فقد كان السلف يستغلون أوقات الشتاء قال عمر رضي الله عنه الشتاء غنيمة العابدين وقال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أدلكم على غنيمة باردة قالوا ماذا يا أبا هريرة قال الصوم في الشتاء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mun gode wa Allah ubangijin da ya halicci kowa da komai ubangijin da ya halicci sama ya sanya mata wani irin tsari wanda ba a taɓa ganin irinsa ba tsarin da ba a samun tasgaro ba kuma a samun kuskure ya sanya rana ya sanya wata ya sanya mata taurari sannan ya sanya mana sauyin yanayi muna da lokacin sanyi lokacin zafi muna da kaka muna da bazara waɗannan duka lokuta ne wanda Allah ya sanya mana su a kowane lokaci kuma akwai abin da ɗan adam yake cin moriya sakamakon zuwan wannan lokacin mun gode wa Allah bisa ga waɗannan ni'imomi waɗanda ba za su musaltu ba kuma ba mu da bakin da za mu iya godiyar da ta dace sai dai mu ce alhamdulillah domin in kai wa Allah in Allah ya maka ni'ima in ka ce alhamdulillah sai ya ƙara maka sannan kuma ya gafarta maka to Allah muna godiya gare ka da kai mana waɗannan ni'imomi muna shaidawa babu wanda ya cancanta abautawa da gaskiya sai kai kaɗai Allah wanda baka da abokin tarayya cikin komai naka ko muna shaidawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne ko manzon allah ne allah ka yi salati da taslimi da albarka a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama mu ma muna fatan allah ya sanya mu a cikin wannan saboda falalarsa da karamcinsa bayan allah al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu kiyayi allah mu ji tsoronsa mu ƙara gode masa bisa ga ni'imominsa ko mu kyautata ibada tsakanin mu da mahalicinmu sannan mu kyautata mu'amala tsakanin mu da bayin Allah waɗannan abubuwa guda uku dukkansu Allah ya umarni da su a cikin littafinsa inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun waɗanda suka yi aiki da wannan umarni guda uku to Allah yana tare da su da taimakonsa da muwafakarsa da datarwarsa masu tsoron Allah su ne wanda suke jin tsoron fadawa cikin kafirci da sabo masu kyautatawa su ne wanda suke yin ibada kai ka ce Allah ina ganinsu wanda ko da su ba sa ganin Allah lokacin da suke wannan bautar to Allah ina su wannan shine ƙololuwar ihsani ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa mataki na biyu na ƙasa-ƙasa shi ne ka amfanar da bayan Allah ta kowace fuska a kowane lokaci in ka samu damar da za ka amfani bayan Allah to ka amfanar da su hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda abu huraira ice annabi ya ba sahabbansa labari Yace da su saboda bala'i da masifar da ke cikin wuta ita wutar da kanta sai ta kai kara gurin Allah ta ce Allah ta ci jikinta ta ci jikinta tana neman sassauci a ba ta damar ta numfasa ko da sau ɗaya ne domin ta huta sai ubangiji mai gima ɗaukaka iwa wuta izini ya ce an baki dama ki numfashi sau biyu a shekara lokaci na farko shine lokacin sanyi lokaci na biyu shine lokacin zafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kun ji sanyi ya tsananta an shiga cikin hunturu wanda hausa suke cewa jaura ta fice to ku sani cewa wutar jahannama sai sai numfashi domin azaba iri biyu ce a cikin wuta ana yi wa waɗanda suka cancanci azaba azaba da tsananin zafi ana nemi su kuma azaba da tsananin sanyi kuma za ku ga idan sanyi ya yi sanyi dafa abu yake yi duk abin da ya ƙi da huwa in aka hura masa sanyi ya yi sanyi dafa shi yake yi kamar yadda abu duk ƙarfinsa in an sa shi a cikin wuta yakan dahu yakan kuma canja to in sanyi ya yi sanyi a wannan lokacin ne Allah yake ba wa wutar jahannama dama ta yi numfashi sai sanyi ya gallaba mutane wani guraren dusar kankara ta dinga zubowa ka murda famfo ka tarar ya zama ruwa ka zo za ka buɗe ƙofar gidanka ka samu cewar ƙanƙara ta nane ƙofar gidan ga baki ɗayansa lokaci na biyu annabi ya ce duk lokacin da kuka ji zafi ya yi zafi tsananin zafi ya yi zafi to a wannan lokacin shi ma an bawa wutar jahannama dama ne domin ta yi numfashi don haka malamai suke yin bayanai dangane da shigowar sanyi daga cikin bayanan da malamai suka yi dangane da shigowar sanyi shine ruwayar da aka samu daga ibn al-mubarak wanda ibn rajab alhambali ya kawo a cikin littafinsa ta hanyar safwan ibn amr daga sulaim ibn amir yake cewa sayyidina umar lokacin da yake khalifa idan sanyi ya gabato yakan bibi mutane gida-gida a duba a ga suwa ne suke da buƙatar kayan sanyi a basu suwa ne 'ya'yansu suke da buƙatar kayan sanyi a basu suwa ne wanda suke da ƙarancin abinci domin a kai musu domin walwala takan yi sauƙi takan taƙaita idan tsananin sanyi ya shigo mu alhamdulillah cikin yankunanmu ko da walwala tana taƙaita amma ba kamar akwai a wasu ƙasashen ba yanzu ka je manya-manyan ƙasashe na duniya a turai da kuma wasu ƙasashe na larabawa akwai lokacin ma da ake ba da sanarwa yau kada kowa ya fito saboda zubar kankara da irin dusar da take sauka nan nan nan kusa ko cikin siriya ka je akwai yankin da yana da wannan yanayin a maka ma idan ka tsallaka tafiyar kilomita tamanin tsakanin kai da maka a garin da ake cewa da shi ɗa'ifa idan sanyi ya yi sanyi mutane ba sa iya fitowa in ka shiga cikin turkiya in ka shiga yankin tabuka ma a cikin saudiya ballantana kuma ka shiga wasu gurare a ɓangaren rasha da kuma wasu ƙasashe a turai yadda ake samun saukar ƙanƙara sai mutane bukatunsu sun ƙaru a kan iskar gas da abin da za su ƙona da kuma wutar lantarki domin su ɗumama ɗaki ka ɗumama jikinka ka ɗumama ɗakinka ka ɗumama abincinka to duk lokacin da aka samu irin wannan yanayi madina ita ma tana da irin wannan yanayi na tsananin sanyi wanda zaka ji kamar ina shiga cikin ƙashinka. sai na umar ikan bibi mabukata ya sa a kula duk wanda yake da wata bukata a yi kokarin a taimake shi kuma ina rubuta wasiƙu zuwa manya-manyan garuruwa wanda ya san akwai irin wannan yanayi na sanyi daga cikin abin da yake faɗa ya ce gwamnoninsa da hakimansa a wannan yanki siyo mutane bayani su ce da su ku yi tanadi ku yi tattali irin tattalin da ake yi wa sanyi a samu kayan gashi a samu kayan sanyi a samu safa a samu takalma kafa ciki ko kuma kufi a samu kayan da za a saka daga shi kafin a sa kaya a samu kuma kayan da za a dora a sama sannan a samu wanda za a rufe kai a rufe hannaye da kafafuwa sai na umar a cikin wasiyarsa ina cewa domin sanyi abokin gabanku ne in ya shiga da gaggawa ike shiga amma baya fita da sauƙi, yakan jima bai fita daga jikin mutumin da ya shiga jikinsa ba malamai suka ce wannan ina daga cikin alamar adalci da kuma kulawa irin ta shugabanni na musulunci yadda ake duba yanayi a ga abin da ya kamata a yi mutane a wannan yanayin ba ma shugabanni ba akwai mutanen da idan sanyi ya zo a wasu ƙasashen sukan siyo kayayyaki na buƙatu wanda za a sa da wanda za a ci su dinga turawa gida-gida saboda sanyi ya zo a kawo kayan sanyi a ce wannan na matan gida ne wannan na 'ya'yan gida ne wannan na mai gida ne duk ana yin haka kuma Allah ina ba da lada akan wannan kuma haka ake son shugabanni su koyi da irin wannan tsari da irin wannan jagoranci na halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kuɗi mawadata su yi koyi da abin da mawadata wanda suka gabace su suke yi na taimakawa bayan Allah sannan akwai wasu abubuwa kusan guda bakwai wanda malamai suka ce idan sanyi ya gabato ya kamata kowa kula da wannan abin abu na farko shine kada a dinga yin wasa da alwala ko a yi wasa da wanka na jaraba ko a yi sakaci da zuwa masallaci da sauraron sallah domin idan sanyi ya zo ba kowa ke son ya taɓa ruwa ba da yawa daga cikin mutane idan sanyi ya zo sai zama ƙazamai akwai wanda in sanyi ya zo sai kwana uku bai wanka ba wani ya kwan biyar wani ya kwana biyu gwargwadon dai ƙazantar mutum to ba a son mutum ya zama ƙazami idan sanyi ya zo ya shigo cikin masallaci ko ya shiga cikin taron jama'a ka dinga jin bashi yana tashi wanda bai kamata ba a cikin al'umma shi sa za ku ga idan ka ci albasa ko ka ci tafarnuwa an ce kaka zo masallaci sai ka gusar da warinta domin warin tafarnuwa ko warin albasa ba wari bane wanda ake so to ya za ka gama warin tafarnuwa da warin da ke fitowa daga cikin matsi matsin mutane hammata ko wani guri tafarnuwa ta fi daɗi ko albasa ta fi daɗi ko kuma warin da ke fita daga jikin mutum idan ya zamanto abin da ake ci mai tsafta an ce kakkaje masallaci idan ka ci to yaya kuma in jikinka ne yake bada wannan warin saboda haka ana son mutum ya kula da alwalarsa ya kula da wankansa kuma i tanadi na abin da zai dumama ruwa ya yi tanadi na abin da zai shafa a jikinsa na mai ya yi tanadi na ɗakin da zai shiga gurin da zai kwana domin ya zamanto bai fada cikin masu yin sakaci ba kyautata alwala da wanka da halartar masallaci ko mai tsananin sanyi yana da falalarsa kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim ruwayar abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa bana nuna muku abin da Allah yake shafe kurakurai da shi ba kuma ya daga daraja da shi sai sahabbai suka ce muna so ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce isbaghul wudu'i alal makarih ka yi ƙoƙarin kai alwala cikakkiya a lokacin da ba a son taɓa ruwa lokacin sanyi kenan abu na biyu kasratul khuta ilal masajid yawan zuwa masallaci ko da yaushe in sallah ta kama ka kai a gida ka ce ana sanyi ka taho masallaci a jam'i tare da kai sannan ka koyi zama a masallaci komai tsananin sanyi shine wanti zaru salati ba'da sala an idar da wannan sallar kana jiran wata sallah annabi ya ce fa zalikumur riba wannan daidai ike da zaman dako a guraren da ake jin za a cutar da musulmi ta wannan hanya watan wanda ike gadin kasar musulmi ko ike gadin unguwar musulmi ko ike gadin gidajen musulmi ko ike gadin dukiyar musulmi Allah yana rubuta masa lada na musamman abu na biyu kada a yi sakaci da wuta da wacce muke kunnawa ko da itace ko da gawayi ko da gas ko kuma wuta ma ta lantarki ana son idan dare ya yi kafin a kwanta duk inda wata wuta take a kashe ta an hana bacci da wuta a kunne ko da wuta ce irin wannan ta lantarki domin takan samu matsala to ana son dukkan wani guri da aka soka wani abu a zare a kashe duk wani guri da aka san an girki a lalle a tabbatar da cewar wannan wutar da aka yi girki da ita babu barbashinta babu ragowarta in gaske a tabbatar an kulle shi sosai an rufe kafin a kwanta bacci saboda hadisai guda biyu da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin farko hadisin ibnu umar wanda yana cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku bar wuta a gidajenku lokacin da za ku yi bacci ku kiyaye barin wuta hadisi na biyu shine hadisin da yake cikin bukhari da muslim na abu musa al-ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wutar abokiyar gaban ku ce in za ku yi bacci ku kashe ta an ce waɗannan hadisai ko ɗaya daga cikinsu dalilin da ya sa annabi ya faɗe shi zuwa aka yi aka ba annabi labari aka ce gidan wane ya ƙone da 'yan gidan gabaki ɗaya a madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyayi wuta ku daina yin bacci kuna barin wuta a gidanku kun ga wannan ladabi ne kafin 'yan kwana-kwana su fara karantar da mutane wannan ladabin manzo Allah shine ya karanta kuma kwanciya da wuta ina jawo gobara ina jawo hatsari ina jawo matsala sau da yawa za ku za an ce gobara ta tashi a kasuwa gobara ta tashi a ma'aikata kaza gobara ta tashi a kanti kaza watakila masu kulawa da kantin ne suka bar wani guri a kunne sai wuta ta zo a kawo ta da ƙarfi sai ta yi spark shikenan sai gobara ta kama watakila ma wasu ma masu gadi ne suka ji ɗumi suka bar wutar jin ɗumi ko aka dafa shayi ko aka dafa wani abu aka bar sai iska ta ɗebi wannan wutar sai ta jefa ta wani guri shikenan sai gobara ta tashi ta barnatar da dukiya mai yawa sannan ta salwantar da rawuka a wani lokacin abu na uku idan sanyi ya zo in kun kunna wuta kuna jin ɗumi ko kun saka wani abu wanda kuke jin ɗumi da shi an ce kada sallah ta kama ku yi sallah kuna kallon wuta ba a son ai sallah ana kallon wuta ko tsire kake siyarwa ko balangu ko shayi kake yi idan ya zamanto ka ɗora tukunyarka ko ka sanya tukubakka tana kallon gabas to in kun tashi za ku yi sallah a kauce daga tukubar saboda ba a san a sa wuta a gaba ana yin sallah domin ana yin kamanceceniya ne da masu bautar wuta shi sa aka hana wannan duk abin da zai sa a ga alamar bauta kake ga wani ko da kai ba bautar kake ba kauce masa shi sa aka ce in ka sanya sutura da ake sanyawa ta sallah in za ka yi sallah ba a son ka sanya ta a gaban ka, daidai wa daida so ake kaɗan zamar da ita saboda wanda bai san addinin musulunci ba bai san dalilin da yasa ka sa suturar ba in yaga kana ruku'i kana sujjada sai ce wannan katakon kake bautawa to duk wata shubha da duk wani abu wanda zai bayu izuwa ai maka mummunan zato yi kokarin ka kauce masa ko ba a son ka yi kama da waɗanda ba musulmi ba abu na hudu da ake son a kula da shi ko kuma a bayanin halaccinsa shine ya halatta mutum in ya sanya kuffi ko ya sanya toron kaimi ga masu hawa doki kenan ko ko mutum ya sanya takalmi mai tsaho ko ko mutum ya sanya safa in dai ya kula da sharaɗin sanya huffi ko sanya safa kafin ya sanya ta tana da sharuɗa ta zamanto mai kauri ta zamanto ba ta tsage ba ta zamanto ba ta maka yawa ba sannan ya zamanto ka yi cikakkiyar alwala sannan ka sata to in alwalar ta karye ya halatta ka yi shafa a kanta in ka zo yin alwala ba sai ka tuɓe ta ba da haka ya halatta a lokacin sanyi a wannan ya halatta ko da ma ba lokacin sanyi ba amma bukatuwa zuwa haka tana ƙara tsananta ne idan lokacin sanyi ya yi musamman ga masu shekaru waɗanda sun fi waɗanda suke matasa ko samari tsananin jin sanyi abu na biyar a bibi waɗanda suke da bukata a taimaka musu lokacin sanyi ya zo a taimaka musu da kayan abinci a taimaka musu da kayan sanyi a taimaka musu da kayan ɗumama gida ko ɗumama ɗaki musamman tsofaffi a unguwanni musamman ƙananan yara za ka yi ta ganin yara suna gudu a kan titi a kwararo ba mai takalmi ko silifa babu mai cikakkiyar rigar sanyi ba don baya so ba ne domin ba shi da ita iyayensa ba su da hali in an samu irin waɗannan yaran ko da kayan na a siyo a ba su takalmi a ba su safa a ba su rigar sanyi sadaka fi sabilillahi ba ma sai an kai gidansu ba ko akan hanya ka kaga yaron ka ce zo nan sai ka sanya masa rigar sanyi ka sanya masa safa ka ce wuri gida ka ce ka samo safa ka samo riga in ya so a ci gaba da kulawa da ita sannan iyaye su yi kula da 'ya'yansu su hana su yin amfani da ruwa a lokacin da bai dace ba yaran da suke ta adin ruwa suke wasa da ruwa a yi kokarin a hana su saboda kada sanyi ya shiga jikinsu wa irin wannan sanyi in ya shiga baya bayyana sai lokacin da girma ya kama mutum sannan sai ga ya bayyana kuma a sha wahala sannan a ba su abin da za su dinga dumama gida abu na shida shine kulawa da wanda suke da wasu ayyuka na musamman kamar masu ayyuka a kamfanin nuka a wasu ma'aikatu wanda ana bukatar su fitar sassafe ya kamata ma'aikatun su saya musu kayan sanyi kamar yadda ake son su siya musu kayan shiga ruwa in damuna ta zo to amma da sanyi ana son siya musu kayan sanyi hula riga safa takalmi a kula da su musamman masu gadi masu kiyo jami'an tsaro 'yan sanda da suke sintiri a cikin dare da suke tsayawa a kan hanyoyi da suke yawo cikin jejina mu muna kwanci a gidajenmu wannan wajibin shugabanninsu ne da ma'aikatunsu su tanada musu kayan sanyi riga hula takalmi safa sannan in akwai gurin da suke zama hatta isan da za su siya su kunna wuta ya kamata a dinga siya musu sannan a kawo musu kayayyakin sha wanda suke bukata a ɗumama idan ana sanyi akwai irin kayayyaki na sha da ake so wanda suke masu ɗimi ne sai an dafa su domin jikinka kai ma yi ɗumi ya kamata dukkanin waɗanda suke kulawa da waɗannan ma'aikatunsu su musu wannan in ba su musu ba to ba sauke nauyin da Allah ya ɗora musu ba sannan mutanen gari su ma kamata su kawo su. in kaga wani ɗan sanda ina ma kyarkyata sai masa rigar sanyi in kaga wani soja ina ma yana ta ƙoƙarin mammatse jikinsa sai masa rigar sanyi ka bashi sai masa safa ka bashi domin shi ma akwai aikin da yake kakkai la'akari da ce da kai wasu na kirki ne wasu ba na kirki bane mu ma da muke zaune a gidajenmu wasu na kirki ne wasu ba na kirki bane saboda haka kasancewa na kirki ko ba na kirki ba ne baya hana a kyautata masa baya hana a faranta masa farantawar da kyautatawar tana daga cikin abin da ke sa wanda ba na kirki ba izo mutumin kirki saboda haka a yi kokari a taimake su da irin waɗannan kayayyakin kuma a sauƙaƙa musu a dinga ba su abinci ƙasashen da suka damu da haƙƙin jami'an tsaro abincin gwangwanaye ake kai musu don ba za su ɗora tukunya ba ba za su yi girki ba in ka ga jakar da igoya a bayansa wataƙila kifin gwangwani ne a ciki wataƙila waken gwangwani ne a ciki wataƙila biskit ne a ciki wannan jakar da ake goya ba fara harshashi ne kadai a ciki kayan buƙatu ne in ya ji yunwa akwai abin da yake da buƙata zai ci amma mu sai ka ga mutum daga shi sai bindiga bindigar ma an ɗaure ta da tsumma saboda babu saboda rashin kulawa ya kamata a ce bindigar jami'in tsaro da yake tsara dukiyar mutane ike tsare rawukan mutane ike tsare iyakokin garin mutane ike farautar barayi ike farautar masu satin mutane da masu kashe mutane a sai bindigarsa ya ɗaure ta da tsimma yana buƙatar abinci yana buƙatar kulawa ina buƙatar a sanya masa ido ina buƙatar a taimake shi a kula da iyalinsa a kula da 'ya'yansa tunda kun ɗauke shi kun ɗauke shi daga cikin gari kun je kun kai shi wani guri wataƙila ya je i dawo wataƙila ba zai dawo ba wataƙila ya dawo da lafiya wataƙila ba zai dawo da lafiya ba shi ya yi wa sarere ya yi kantafi ya yi digirgire da ransa alhali shi ma ina son nasa ko duk wanda kuka ga ina wani aiki wanda yake akwai halaka a cikin aikin rawukansa ba guda biyu bane ransa ɗaya ne yadda kake son naka shi ma haka yake son nasa to irin waɗannan ya kamata a taimaka musu malamai da suke yawo su fita zuwa makarantu musamman makarantun da suke ƙauyuka ko suke da nisa daga gidajensu suna karantarwa a firamare suna karantarwa a sakandare ban ce manya-manyan profesoshi ba waɗannan za mu iya cewa su suna da gata na musamman saboda suna karantarwa a manyan makarantu amma wanda suke karantarwa a ƙananan makarantu ya kamata su ma a taimake su malami zai fito daga gidansa ba karya ba lokacin sanyi shi bai karya ba 'ya'yansa ba su karya ba watakila ba shi da abin hawa sai ya fito titi ya tare za ga malami rigar da isa lokacin da zai tafi aikin karantarwarsa in ka kalli riga sai ka gando sai ka ga gadon bayansa da babu abin da ya sa a ƙarƙashi babu abin da ya sa a sama to irin waɗannan su ma ya kamata a dinga kai musu ɗauki a kai musu taimako domin su ci gaba da yin aikin da suke yi kuma su ji daɗin aikin da suke yi su su hore idansu su raya dare domin babu kariya da babu kulawa mu ko mu taimake su da abin masarufi da abin da suke da bukata sannan mai musu addu'a Allah ya karfafe su Allah ya taimake su Allah ya musu muwafaka abu na ƙarshe shine amfani da lokacin sanyi wajen bautar Allah yin azumi lokacin sanyi ba shi da wahala yin ƙiyamun laili lokacin sanyi ba ta da wahala sai dai ka ce akwai sanyi da azumi in za ka yi azumi lokacin sanyi za ga ba a jin kishirwa babu rana sannan kuma mawunin yana takaita sannan dare yakan yi tsawo za ka yi bacci ka ƙoshi sannan ka tashi kai kiyamun laili shi yasa aka kirawo lokacin sanyi da ganimatul abidina kamar yadda sayyidina Umar yake faɗa Ike cewa lokacin sanyi shine ganima na masu su bauta wa Allah Abu Hurairah Allah ya ƙara yadda gare shi ce na nuna muku ganimar da ba sai an je yaƙi ake samowa ba suka ce wata irin ganima ce wata ba sai an je yaƙi ake samo ta ba sai ce yin azumi a lokacin sanyi da haka wannan lokaci da ya shigo mana ko ike dab da shigowa lokaci ne wanda ya kamata mu kula da waɗannan abubuwan guda bakwai sannan mu yi ƙoƙari mu gabatar da ayyuka na alheri a ciki Allah muna roƙonka yadda wannan sanyi ya tunkaro mu Allah isa ya zo lafiya kuma ya fita lafiya Allah ya sa mu shige shi lafiya mu mu fita lafiya dukkanin damuwan mu Allah ka yaye mana bukatun na alheri Allah ka fi mu sani Allah ka biya mana Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare mu daga kunyatar duniya da azaban lahira ka tsare mu daga kunyatar lahira da azaban lahira Allah ka gafarta mahaifanmu ka gafarta mahaifan mahaifanmu da ƴan uwanmu da masoyanmu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in